alaikum masu kallon tashar Unity TV barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya kamar yadda muka saba kawo muku amma da farko ga muhimman kanunsu. A yayin da zaɓukan 2023 ke ƙara kusantowa tashar Unity Radio da TV tana ci gaba da gudanar da taron tattaunawa da 'yan takarar mukaman siyasa. NNPC zai soma haƙo ɗanyen mai a jihar Nasarawa. INEC ta tsawaita wa'adin karɓar katin zaɓe a Najeriya. a labarin ƙetare kuwa shugaba buhari ya gargaɗi ƙasashen ƙetaren kan zaben najeriya sai kuma a fagen wasanni inda qatar ke duba yiwuwar sayan ƙungiyoyin premier ingila guda uku To kanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu sunana Suleiman Hassan. A ci gaba da gudanar da taron tattaunawa da 'yan takarar mukaman siyasa daban-daban da tashar Unity TV da rediyo ta shirya domin bayar da gudunmawarta wajen wayar da kan jama'a game da batutuwan zaɓe. a ranar juma'a sha uku ga watan janairu shekarar nan ta 2023 ne aka gudanar da taron kashi na biyar a babban ɗakin watsa shirye-shirye na tashar da ke tidin zinariya a birnin jos ɗin jihar plateau a tsakiyar arewacin tarayyar najeriya manufar shirya taron dai ita ce domin baiwa 'yan takara damar bayyana manufofinsu ga al'umma sannan su ma al'ummar da za a wakilta su samu damar yin tambayoyi ko kuma neman ƙarin haske game da duk wani abin da ya shige musu duhu game da ɗan takara ko kuma manufar tashi gare su taron kashi na biyar da ya karɓi bakuncin ɗan takarar kujerar wakilcin arewacin jos ta arewa ne a majalisar dokoki ta jihar filato ƙarƙashin jam'iyyar pdp wato honorable bashir lawandi datti taron kuma zai ci gaba da gayyatar dukkanin 'yan takarkarin matakai daban-daban musamman na shiyar arewacin jihar filato dama wato da ma na gwamnan jiha a ranar litinin 16 ga watan janairun shekarar nan ta 2023 taron zai karbi bakuncin dan takarar arewacin jos ta arewan na jam'iyyar apc dr adamu aliyu tattaunawar kuma za a ci gaba da watsa ta kai tsaye a tashar unity radio mita 93.3 da ke kan zangon fm da kuma talabijin dinmu na unity sai kuma shafinmu na facebook at unity fm tv ku ci gaba da bibiyar labarai da shirye-shiryenmu inda za mu rika kawo muku sunayen 'yan takarkarin da muka gayyata ranaku da kuma lokacin da za a gudanar da tattaunawar. gwamnatin najeriya ta ce ta yi nasarar kwato dukiyar kasar nan mai wato da wasu jami'an gwamnati suka sace da a kudaden kasar waje da suka kunshi fan miliyan 60 da wato miliyan 6.3 da euro miliyan 5.4 da dala 390 ministan shari'a abubakar malami ya ce ana amfani da wasu kuɗaɗe wato daga cikin kuɗaɗen wajen aiwatar da wasu ayyuka kamar ginin hanyar abuja zuwa kaduna Legas zuwa Ibadan da kuma ginin gadar Second Niger Bridge a yankin kudu maso gabashin ƙasar nan. Ministan ya bayyana hakan ne ranar Alhamis yayin tono wato taron bayyana ayyukan gwamnatinsu ta APC tun daga 2015 zuwa yanzu. kazalika ya ce gwamnatin ta shugaba muhammadu buhari ta samu naira biliyan 1.8 a cikin gida sakamakon sayar da kadarori da aka kwace daga hannun wasu mutane daga shekarar ta 2015 zuwa 2022 kamfanin haƙowa da sarrafa albarkatun man fetur na najeriya wato nnpcl a turance a takaice ya bayyana cewa cikin watan maris ɗin shekarar nan ta 2023 ne za a fara aikin haƙo ɗanyen man fetur a jihar nasarawa shugaban kamfanin mele kyari ne ya bayyana hakan a wani sako ta shafinsa na twitter inda ya ce hakan ci gaba ne da aikin haƙo mai da samun wato da nufin samar da rijiyar mai ta farko a jihar ta arewacin najeriya ya shaida haka ne a lokacin da yake karɓar bakuncin tawagar fitattun 'yan asalin jihar ta nasarawa ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar injiniya abdullahi sule a ofishin kamfanin da ke birnin abuja gano arzikin man a nasarawa dai ya zo ne kusan watanni biyar bayan da nnpc ya soma aikin haƙomai a yankin kolmani da ke tsakanin jihohin bauchi da gombe To a fannin tsaro kuwa 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu manoma biyu a yankin Iliogbo, Iliogbo da ke jihar Oshun ta ce, wato wata sanarwa ta ce manoman ko kuma an sace manoman ne a ranar Laraba lokacin da suke dawowa daga gonakinsu. Wata majiyar tsaro da ta bukaci a sakaye sunanta ta ce manoman na tafiya ne tare da wasu mutane bakwai a lokacin da masu garkuwar suka farwa motarsu a unguwar Oke Oshun da ke Iliogbo. majiyar ta ci gaba da cewa sauran bakwai da aka wato kashe sun tsere amma wasu wato masu garkuwa da mutanen sun tafi da manoman biyu wata majiya mai tushe wacce kuma ta nemi a sakaye sunanta ita ma saboda dalilan tsaro ta ce masu garkuwar sun tuntuɓi iyalan waɗanda aka kashe a ranar alhamis inda suka buƙaci a biya su fansar naira miliyan goma kwamandan jami'an wato jami'an tsaro na amotekun a jihar oshun a mitolu shitu ya tabbatar da faruwar lamarin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya wato inec a turanci a takaice ta tsawaita wa'adin karɓar katin zaɓe da take rabawa a faɗin ƙasar nan da kwanaki takwas shugaban sashen yaɗa labarai na hukumar inec ɗin festus okoye ya ce an ɗauki matakin ne domin baiwa masu kada ƙuri'a a babban zaben 2023 damar ci gaba da karɓar katin zaben nasu ya ce saboda wannan dalili an tsawaita wa'adin karɓar katin zaben da kwanaki takwas a maimakon wa'adin ya ƙare ranar lahada 22 ga watan janairu za a ci gaba da karɓar katin zaben har zuwa ranar lahada 29 ga wata inec ta ce wato lokacin karɓar katin shine karfe 9 na safe zuwa karfe 3 na rana a kullum har da ranakun asabar da lahadi kazalika tsawaitarwar ta shafi dukkanin matakan raba katin a karamar hukuma da kuma mazaɓu a ranar 25 ga watan fabrairu shekarar nan ne dai za a fara kada ƙuri'a inda ake sa ran 'yan najeriya kimanin miliyan 93.4 da ke da rijistar zaben za su fara zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya sai kuma zaben gwamnoni da 'yan majalisun jiha da za a yi a watan maris To a labarin ƙetare kuwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi gwamnatocin ƙasashen ƙetare kan tsoma baki ko katsalandan a harkokin cikin gida na Najeriya musamman a lokutan zaɓe da ke tafe ƙasa da kwanaki 42. Shugaban ya sanar da hakan ne lokacin da yake maraba da sabbin jakadin Switzerland, Sweden, Jamhuriyar Ireland, Thailand da Senegal da kuma Sudan ta kudu a fadar Aso Bila da ke Abuja babban birnin ƙasar. shugaban ya ce najeriya tana aiki kafada da kafada da kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas domin shawo kan matsalolin tsaro da bujiro da matakan tabbatar da zaɓe mai sahihanci ba tare da katsalandan ga kundin tsarin mulkin ƙasar ba ko a shekarar da ta gabata ma dai sai da shugaba buhari ya yi irin wannan gargaɗi inda yake cewa burinsa shine ganin an yi sahihin zaɓe cikin kwanciyar hankali wata sanarwa da kakakin shugaban najeriya femi adeshina ya fitar ta rawaito buhari yana gargadin jakadin ƙetare kan su mayar da hankali kan abin da ya shafe su da dalilan da ya sa aka turo su najeriya da kuma kawar da kai kan abubuwan da ba huruminsu ba ne a fagen wasanni kuwa qatar na sanya ido kan wasu manyan kungiyoyi uku da ke doka gasar premier ingila domin ta saye su baki ɗaya ko kuma wani sashe nasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyi har da manchester united da liverpool da tottenham hotspur matakin da ke wato wannan mataki da ke zuwa bayan ƙasar ta fuskanci caccaka a lokacin da ta yi fafutukar neman ɗaukar nauyin gasar cin kofin duniya ta 2022 da aka kammala kwanan nan an jinjina wa ƙatar kan yadda ta ɗauki nauyin gasar ta cin kofin duniya mai tsada a tarihin duniya ko kuma mafi tsada a tarihin duniya shafin bloomberg ya rawaito cewa tuni shugaban zuba hannayen jarin wasanni na kasar qatar nasir al-khalifi ya wato tattauna da shugaban kungiyar tottenham daniel levy kan yiwuwar wani hannun jari mai tsoka na kungiyar ta london kazalika bloomberg ya ce qatar din na duba yiwuwar mallakar wato mallakar manchester united da liverpool baki ɗayansu a cewar bloomberg ta tattaro bayananta ne daga wani mutum da ya buƙaci a sakaya sunansa amma yana cikin mutanen da suka halarci taron tattaunawar kan batun sayar wato sayar da ƙungiyoyin ga ƙatar. to wannan rahoto na wasanni shine ya kamu ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallon mu a daidai wannan lokaci daga nan tashar unity tv a birnin jos ɗin jihar plateau da ke tsakiyar arewacin tarayyar najeriya amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu sallama za ku iya ci gaba da bibiyar kayatattun shirye-shiryenmu domin kallon sa a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da facebook twitter instagram youtube da sauransu duk a tunity fm tv a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku shamsuddin kabir albashir da awal ibrahim gsm ni suleiman hassan